to wannan al'iktira ɗin wato aihuwan sabon wata ko conjunction na watan shawwal zai faru ne yau ranar asabar 30 ga watan april wanda ne daidai da 29 ga watan ramadan da karfe 9 da minti 28 na dare a nigeria na samuel usman jibrin memba ne na kwamiti na duban wata na ƙasa wanda yake a ƙarƙashin majalisar koli na addinin musulunci wato nigerian supreme council for islamic affairs wato a takaice dai kafin fara ansa tambayoyin yana da kyau mu yi bayani cewa kwamiti tana dogaro ne da ganin wata bisa ga sunan mazan allah sallallahu alaihi wasallam wanda allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka ga wata ku ɗau azumi ko ku ajiye sannan in kuma ku gan shi ba sai ku cika talatin to wannan yana da muhimmanci domin a fahimci cewa muna amfani da ganin wata ne ba da maganar lissafi ba so kamar yadda kuka tambaya a hakikanin gaskiya wato tafiyan wata na wannan watan shawwal da za mu shiga yana da kyau kafin mu yi bayanin tafiyan watan mu yi bayanin cewa wata ne abu mai muhimmanci a rayuwar musulmai shi yasa a kur'ani an ambaci kalman wata su 28 wato a surori 27 cikin inda aka ambato kuma an yi maganan tafiyan watan wato abu ne sananne kamar suratul rahman aya ta biyar da aka ce a shamsu wal kamaru husban kuma a suratul al'amma aya ta 96 shi ma 'yan maganan husbanan wato Ah, husbani yana nufin abu ne da yake tafiya a lissafi wato wata da rana suna tafiya a kan lissafi sannan kuma akwai wasu ayoyi kamar na ah, suratul yunus da aya ta shida inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa zai ji ja'ala shamsa a wal kamar nura wa qaddarahu manazila Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa yana tafiya sannan yana sauka a manzalolin shi wato domin mu iya ƙididdige lissafi da ranar kwanaki to wannan shine allah da ikon shi sai ba dan adam ilimin sanin tafiyan wata wanda wata yana kewaye ne yana cika wata ɗaya daga lokacin da ake samun jinjirin wata zuwa lokacin da har zai bace a sake samun wani jinjirin wata cikin kwana 29.53 mataki na farko shine ah, wato abin da ake cewa al'iktiran malaman fiƙihu masu ilimin kuma eh, astronomy na boko suke ce ma conjunction shine haihuwar sabon wata wannan matakin yana faruwa ne lokaci daya ko ina a duniya ah, wato in aka yi shi karfe 8 a nigeria na dare a saudiya zai zama karfe 10 kenan shi yakan kasance ne lokacin da wata da duniya da rana sun daidaita a layi guda ɗaya sannan kuma ah, watan na tsakanin duniya da rana dama hasken da muke gani a cikin rana hasken wata ne don watan bai haskaka kanshi hasken rana ne muke gani shi sa alkur'ani ya ambace shi da annur a suratul yunus da yace zai ji ala shamsa a sai yace shamsu a diyaa wato abu mai haskakawa sannan kuma wata annur to in suka zauna wannan matakin abin da ake ce ma al ko conjunction sai kasance mu a nan gefen mu da muke a duniya ba mu iya ganin haske ko ɗaya a duniya a jikin watan sai watan ya zama baki gaba ɗaya to bayan sun ci gaba da wannan iwon wato obitin a sararin samaniya sai a ɗan ga ɗan haske ɗan ƙarami sai fito kamar alhilal shine ake ganin wata to wannan al'iktira ɗin wato haihuwan sabon wata ko conjunction na watan shawwal zai faru ne yau ranar asabar 30 ga watan april wanda shine daidai da 29 ga watan ramadan da karfe tara da minti 28 na dare a Najeriya wato karfe 8 da minti 20 as afwan karfe 9 da minti 28 na dare a Najeriya to wannan matakin shine in ya faru daga nan ne ake iya ganin jinjirin wata so a maganan ganin wata na watan sha'ban kamar yadda na faɗa za a samu conjunction ko haihuwar sabon wata yau bayan faduwar rana sannan kuma yana da kyau mutane su fahimci cewa akwai mataki da ake bi na ganin wata na shari'a ba maganan lissafi ake ba ko kuma maganan mm, kirga awoyin wata ana amfani ne da ganin shi sannan akwai mataken da ake bi sannan mu aikin mu namu shine mu tantance rahoton da ake kawowa sannan mu aika da shi fada mai alfarma sarkin musulmi wanda su ne za su shi mai alfarma sake musulmi shi ne zai ba da sanarwa kuma akwai matakai da malamai da shugabanni ke biyo wajen tantancewa wannan ganin a taƙaice wannan shi ne jawabi na watan shawwal allah ya samu dace amin